A wasiƙar da shugaba Goodluck Jonathan ya aike wa majalisar dattawa da ta wakilai, ya ce akwai buƙatar baiwa jami'an tsaron makamai masu inganci da za su iya fuskantar ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fama da shi a yanzu. Shugaba Jonathan ya ƙara da cewa a cikin wannan kuɗi za a bunƙasa harkokin horar da jami'an saboda su yi daidai da takwarorinsu da ke ƙasashe da suka ci gaba. Peter Biye Gwamta, ɗan majalisar wakilai ne mai wakiltar mazaɓar Chibok, Dambuwa da Goza. ya ce yana goyon bayan batun karawa jami'an tsaron kayan aiki duk wani hanyoyin da za a yi a zo a yaki wannan ta'ada ni a wajena abin da za mu rabce shi ne musamman da abin ya shafa maza bana ya shafa sosai domin a yadda nake a yanzu haka kamar duk wuraren namu dambuwa ci ba mai kwana cikin gidajensu duka suna wayansu suna kwana kan itace din kada a zo a zuwa rungume su da dare ko kuwa ido na rufe saboda haka wannan abun ba kaman yadda ake tsammani ba yaki ne babba wadda gwamnati da jama'a sai sun tsaya su yaki wannan yan ta'ada to kuma yana neman kuɗi ba abin mamaki ba ne idan president ya nema wannan dole a ba shi goyon baya don ya samu ya yaki wannan ta'ada Duk da dai majalisa ba ta riga ta yi muhawara akan batun karɓan bashin da shugaban ƙasa ya nema ba, ɗan majalisa Ibrahim Bello riga cikun ya ce shi fa yana da ja. gaskiya wani abin bai burge ni ba saboda mene da a ce ana neman bashin kuɗi za a sai kayan aiki na ƙara ma 'yan sanda kayan aikinsu al'amura nasu da kuma ainihin na'urori wanda za a kawo wanda ya kasance za a rika amfani shi kamar da wasu ƙasashen suka fi suka fi mu a misali suke amfani da shi wurin kawo soki irin wani abu da ke faruwa dan Najeriya ga wannan tunda ba taba yi ba mu a matsayin wakilin mutane za mu koma mu jama'a ga masu ga abin da magani ana so a yi wanda ba taba yi bane to an ce ana sa a karɓi bashin kuɗi ne a irin wannan lokaci an riga kusan buga gangan siyasa abin ya kawo zargi ya kawo tunanin cewa to ga wannan kuɗi da aka magana budgeting ga kuma kuɗi a so a tsallake a karɓa waje ne shin wa ya tabbatar cewa wannan kuɗin an kawo maza amfani kamar da aka ce shin yanda abuwa suka lalace nan wa'annan abubuwan da ake magana cewa in an kawo ma me za a yi da shi abubuwa ne wanda ke a matsayin wakilin mutane an jama'a sun tafi ba su abin zan fasa musu wani fasara musu akan wannan magana nake ke bayani ba so da haka ni ana wara aina ni bai da shi ba ya zuwa yanzu dai bangaren zattaswa ta kashe kuɗi a harkar tsaro har na sama da naira tiriliyan uku tunda aka fara wannan barazana ta 'yan boko haram kusan shekaru biyar kenan da suka wuce madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya